عند أسلافهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم فسوف ظاهره على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau sha tara ga watan ramadan hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan mai shekara ta 2021 miladiya muna ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma za mu tashi a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratun nisa'i illal ladina yasiluna ila qaumin na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw حصرت أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتقلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لهم عليهم سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا الله سبحانه وتعالى آه منكر تاجيا yana gaya mana waɗannan kafiran fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu zuwa ƙarshe a ya ce to a kakkama su a karkashe to amma don a ƙara fahimtar wannan kisan da yaƙin da ƙiyayyen da Allah su ta'ala ya nuna gare su ba abu ne wanda yake da alaƙa da zatinsu ba ba abu ne wanda yake da alaƙa addinin musulunci ba wani abu ƙin zatin mutum sai dai ƙin aikinsa idan ya aikata mummunan aiki sai Allah ya ki wannan aikin ya yi umarni da al'umma su ki wannan aikin kuma su yaƙi aikin amma har a haka Allah yana son shi a matsayinsa na bawan shi da haka shi yasa in ya tuba Allah subhanahu wataala yake farin ciki da tubansa ko dan haka Allah ya ce wa dulau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidu minhum waliyan wala nasira wala tattakhidhu minhum waliyan kada ku ɗauki wani a cikin su majibincin lamarinku masoyinku da za ku rika bashi amana yan majibincin lamurranku ko ko mataimakinku alhali sun riga sun bayyana maku kiyayya ko ko kun gane su ta hanyar munafuncinsu sai ce illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq amma banda waɗanda suke suna da wata dangantaka ko suke wata ƙabila ta wasu mutane wanda akwai alkawarin zaman lafiya tsakaninku da su aw ja'ukum hasirat sudurum an yuqatilukum aw yuqatilu ko ko waɗanda ba wai alkawarin zaman lafiya suke da shi da wasu wanda kuka yi alkawari na na na tsakaninku da su ba a'a su dai kawai sun zo sun same ku sun gaya muku su fa wallahi ba za su iya yakin nan da danginsu saboda addini imaninsu su suna da rauni ba za su iya su shiga su je suna yaƙan ku ba saboda su sun yi imani da Allah ba za su yaƙe ku ba amma fa kuma ba za su haɗu tare da ku kuma su je suna yaƙan ƴan uwansu saboda ƴan uwansu ba sa musulunci ba to waɗannan biyun Allah subhanahu wataala ya istisna in su yace su kar ku yaƙe su aw ja'ukum hasirar suduruhum an yuqatilukum aw wato waɗanda suka zo musu zukatansu sun takura suna jin nauyi suna jin wahalan su yaƙe ku ko ko su yaƙi ‘yan uwansu walau sha Allahu la sallatahum alaikum falaqatalukum da Allah ya so da sai ya ɗaura su akan ku sai su yaƙe ku din kuma su yi nasara akan ku fa in tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaykum salama fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila idan suka janya hannunsu suka yi suka yi suka yi withdrawing ba su yaƙe ku ba kuma suka bayyana muku aminci suka zauna da ku cikin aminci to Allah subhanahu wa ta'ala bai maku umarni da yaƙansu ba a ah, kamar yadda muka gani ne ladina nuna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq wannan yana tabbatar mana da wata ƙa'ida. ita ce ƙa'ida ta abin da ake cewa muwada'a ko musalaha ko hudna ko muhadana wato waɗannan yaƙi ake ciki da su ana yaƙi sosai abokan yaƙi ne na al'ummar musulmi amma sai a ji kai wai yaƙin nan dole ne a yi ta yaƙi ne ai za mu iya zamantakewa ba tare da mun yaƙi ba to bari mu yi signing pact za mu zauna lafiya da ku za a daina yaƙin kamar da yadda ya faru a sulhul hudaybiya ko ga sharuɗa ga sharuɗa ba za a yi yaƙi ba tsakanin mu da ku to duk wanda aka yi irin wannan alƙawarin da shi to haramun ne a yaƙe shi addinin musulunci bai yadda a yaƙe shi ba wato wanda aka alkawari na a zauna lafiya ba yaƙin juna shi ba zai cutar da dan dama dai mun ta bayani me yasa addinin musulunci ake yaƙi to tunda an amince daga cutarwansa ya yi alkawari ba zai kawo hari ya yaƙi musulmi ba Ko ba zai hana musulmai su da'awa su kira zuwa ga addinin Allah ta hanyar lumana da zaman lafiya to don me za a yaƙe shi ya zauna ya kafircinsa amma ya bar musulmai su yada kalman Allah subhanahu wata'ala kuma kada ya cutar da su to wannan shi ake ce ma musalaha malamai da yawa sun kawo maganganu akan sharuɗan musalaha da sauransu amma duk dai maganganu ne masu faɗi akwai kuma nau'i na biyu banda musalaha shi ne ake ce ma al'amnul am garin nan musulmai ke mulkinsa amma da yawa daga ciki ba musulmai ba ne shi nan sai mu ce to duk mutanen garin nan duk wanda ba musulmi ba mun amintar da shi ba wanda zai taba shi da komai ba wanda zai cutar da shi ba wanda zai isar da wani aza zuwa gare shi wannan shi ma asali ne a addinin musulunci ko wancan a tsarin musalaha da ƙasa da ƙasa daban-daban ko wannan a tsarin al'amnul am idan ƙasa ta musulmai ne su amintar da waɗanda ba musulmai ba a ƙarƙashin wannan ƙasar nasu shine za ka ga zimmiyi mu'ahidi da sauran waɗannan dai lafuzza da aka san su a cikin shari'a kuma kowanne da yanda shari'ar musulunci ta wajabta kyautata masa ta wajabta mu'amala da shi saboda aka Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan ba a yaddan maku ku yaƙe su ba ko ko waɗanda suka zo maku su fa ba za su iya yaƙin nan ba kawai suna da raunin zuciya ba zai yiwu sun tabbatar maku wallahi ba za su yaƙe ku ba amma kuma ba za su haɗa kai da ku a yaƙi abokan gabanku ba su dai suna nan a gefe ba za su shiga kowanne ba to wannan su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ma dukansu istisna'i ne ba za ku yaƙe su ba ya ce da Allah ya so walau sha Allahu la sallatahum alaikum falaqatalukum da Allah ya so sai ya ɗaura su a ku sai su yaƙe ku amma Allah ya shigar masu da wannan raunin zuciyar ya shigar masu da wannan jin ba za su iya yakan naku ba suka kyale ku to saboda haka idan suka kyale ku fa in fa lam yuqatilukum wa alqaw ilaykum salama idan suka janye suka ku suka tabbatar da sun yarda sun amince ku zauna lafiya da su wanda shine asali kamar yadda nake ta faɗa to Allah subhanahu wataala bai yadda ku yaƙe su ba ستجدون ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركزوا فيها وإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم الصنم ويكفوا أيديهم فاقتلوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا آه ستجدون آخرين za ku sami wasu yuriduna an amanu kuma ya amanu qaumahum suna son su zo su nuna maku su suna tare da ku su koma su nuna ma jama'ansu su suna tare da su kullama ruddu fitnati alfitnati urkisu fiha duk lokacin da aka da jawo su aka dawo da su zuwa cikin fitina kafirci kenan urki sufiya sai su fada su kutsa cikin fitinan su fada mata da ƙarfi watan dai dama ba imani suke da shi ba fa in lam ya'taziluku a idan ba su janye maku ba wa yulko ilaikum salama ba su amince su ba ku zaman lafiya ba waya kufu aidiyahu ba su amince su kame hannunsu daga yaƙanku ba fakhuzuhum waqtuluhum haythu taqiftumuhum ku kama su ku kashe su atan ku yaƙe su kenan duk inda kuka same su wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina waɗannan su ne waɗanda muka sanya muku watan sultan Allah ya ɗaura ku a kansu ya sa muku sultan mabayyane watan ƙarfi fifi ko bayyananne a kansu wannan ayoyin an ce ko wannan ayar ta sauka ne a kan ghatfan da banu asad wasu ƙabilu biyu kafin su musulinta daga cikin ƙabilun makka sun kasance munafukai tare da al'umman musulmi za su zo su nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai su suna tare da shi sun musulunta ba za su amintar da ba za su cutar da musulmai ba suna tare da musulmai da sauransu sai kuma su koma su faɗa wa kafiran makka irin wannan magana cewa ai su ma suna tare da su ba za su cutar da kafirai ba suna tare da su da sauran irin wannan to Allah subhanahu ta'ala ya ce za ku same su watan wannan tun kafin su zo su yana cikin ba da labarin gaibu na alkur'ani ko alkur'ani ya ba da labarin za a yi abu kaza nan gaba kuma abin ya zo yadda alkur'ani ya ba da labarin. to wannan ma alkur'ani ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin waɗannan mutanen za su zo za su ce maku kaza kaza kaza kaza idan suka zo kar ku amince masu ah. kamar da yadda muka yi bayani ne jiya su muzabzabi na ne suna sun rasa wane ne zai nasara suna son duk wanda ya nasara kada su sami matsala saboda haka za duk wani kowa za su je su nuna mashi suna tare da shi wal iyazu billah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce irin waɗannan duk da a zahiri ba su yaƙe ku ba to amma a matsayin mayaƙa ne suke tare da ku domin suna taimakon wanda yake yaƙanku a kan yaƙanku saboda haka irin waɗannan idan kuka sami dama a cikin yaƙi kar ku ƙyale su ku ce ai sun ce ba za su cutar da mu ba saboda kun san cewa kuma sun ce wa abokan gabanku suna da alƙawari watan dai 'yan leƙen asiri kamar yadda muka yi magana a cikin yanayin yaƙi waɗannan su ne allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku sultan wato ya sanya muku iko da fifiko na ƙarfi cewan Allah ya ɗaukaka ku a kansu in an zo yaƙi Allah ya ba ku nasara a kansu a cikin yaƙi na'am ma kana lil mu'mini wa ma na lil mu'mini an yaqtula mu'mina illa na wa man qatala mu'minan qada'an qada'a رغبة مؤمنة ودية مُّسَلَّمَةٌ لَّا أَمْلِكُ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۖ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَإِن كَانَ من قوم بينكم وبينهم ميثاق وإن كان من قوم بينكم وبينهم فأصابتكم فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ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 Aa wa ma kana mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata Allah subhanahu ya ce mu'mini bai dace da shi ba ba zai yoyu ba ya kashe mu'mini sai dai kuskure wa man qatala mu'minan khat'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu wanda duk ya kashe mu'mini akan kuskure to zai yanta wuyayi zai yanta raƙawa zai yanta bawa mu'mini zai kuma ba da diya wanda za a hannata ta ga ahalinsa shi wannan wanda aka kashe sai dai idan suka yafe suka ce ba za su karba ba fa in kana min qaumin aduwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina idan ya zama daga cikin abokan gaba ne cikin makiya ne cikin abokan yaƙi ne waɗanda ake yaƙi da su wanda aka kashe ɗin ba a fagen yaƙi ba abokan yaƙi ne amma ba ana cikin yaƙi ba sai wani ya je ya kashe shi ko kamar bayan yaƙi ya lafa ana zaune wani mudda haka sai wani ya je ya kashe ɗaya daga cikin waɗancan to fata hariru raqabatin mu'mina zai yanta bawa wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq idan ya zama kuma daga cikin wasu mutane ne wanda akwai alkawari na zaman lafiya da ku ba musulmai ba ne amma da alkawarin zaman lafiya fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina to zai ba da diya zai miƙa ta ga iyalansa ga mutanen wannan mutumin sannan kuma zai yanta bawa faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah wanda bai samu ba bai sami wannan Wata raqaba din bawan da zai yanta ba wato zai azumci wata biyu jere wannan domin Allah ya yafe masa tuba ne ga Allah subhanahu wa ta'ala daga wajen Allah domin Allah ya yafe masa Allah subhanahu wa ta'ala lallai ya kasance masa masani kuma mai hikima a cikin abin da yake aikatawa idan muka kula ayoyin nan suna magana ne akan kafin nan Kan yaƙi da kisa fa ku khuzuhum wa haythu muhun! fa khuzuhum waqtuluhum haythu muhun! sai Allah subhanahu wataala yake ga mana wannan fa ai ta kashewa ai ta kashewa ba asali bane shi wannan yanayi ne na yaƙi amma idan ana yanayin zaman lafiya to kowanne yana da hukuncinsa mutane kala uku ne ko dai mumini ko kuma kafiri na yaƙi amma ana cikin zaman lafiya ko kuma kafiri na amana to duk wanda aka kashe a cikin waɗannan an yi laifi idan ana zaune lafiya amma me yakka wajaba menene akan mutumin da ya wannan kisan to shine wannan ayan take mana bayani sawa'un kisan nan na kuskure ne ko kisa na gangar kamar yadda zamu gani a ayan da za ta biyo wannan don haka kisa ba asali bane addini addini ba yana umarni da kisa ba ne yaƙi lura ne don kare al'umma daga zaluncin azzalumi idan bayan nan to duk wanda ya kisa sawa'un musulmi ya kashe sawa'un wanda ba musulmi ba ya kashe sawa'un wanda ba musulmin nan ba amintacce ne ko ba amintacce ba to akwai hukuncin da shari'a ta tanada ga wanda ya aikata wannan aika-aika ɗin a wannan ayoyin ko wannan ayar tana da ƙissa ta an ce lokacin da iyash ibnu abi rabi'a ya musulunta ya gudo madina ya hijira zuwa madina wajen manzan allah sallallahu alaihi sallama to akwai ɗan uwansa li ummi shine abu jahal amrubnul hakam shi kuma abu jahal yana da ƙanwa amrubnul hisham afwan yana da ƙanwa yana da ƙani wanda suke uba ɗaya Alharif ibn hisham sai ya ɗauko haris ɗin suka zo madina suka zo suka lallashi a yash cewan wallahi ga mahaifiyansu can saboda mahaifiyansu ɗaya da abu jahal shi yash ibn abi rabia ba ba kowa da nashi ga mahaifiyarsu can taƙi ci taƙi sha ba lafiya tana son ganin shi ya zo ya je ya ganta sun amintar da shi ba za su cutar da shi a addininsa ba suka yi ta mashi da dai alƙawurra na ƙarya lallashi shi ke ne ce bari ya je ya ga mahaifiyarsa ya ba ta haƙuri tun da layan hakumun lawa anil lazina lam yuqatilukum fi dini wa lam kuma min sai rasu rasulullah sallallahu alaihi yana gaya wa asma'u na amsili ummaki ko ko barri ummaki saboda haka ya tashi ya tafi ya bi su suna zuwa makka da shi sai suka kama shi suka ɗaɗɗaure suka sa shi a ɗaki suka yi ta'azabtar da shi in wannan ya masa bulala ya zane shi ya gaji wannan ya ɗauka ya zane shi to saboda haka sai shi ya ce to kai dai haris wannan abu jahal yayana ne maman mu ɗaya in ya ce yana duka na saboda yana min ladabi ne don shi yayana yana da dalili to kai haris dan me kake duka na laifin me ne maka to wallahi in Allah ya ce ta ya kubutar da ni na gamu da kai a ko ina ne sai na kashe ka ana nan yana daure, Allah ya shigar da mu imani zuciyar Haris Haris ya musulunta ya koma Madina ya je ya musulunta shi kuma daga baya bayan sun kwance shi daga wannan azaban ya sami yanci ya dawo sai ya haɗu da Haris bai san Harif ya musulunta ba saboda haka ya sa takobi ya shahadantar da shi to bayan abin da ya aikata a kansa shi ne ya je wajen na rasulullah sallallahu alaihi ba bayan labarin ai ya musulunta ai musulmi ne ya je wajen na rasulullah sallallahu da wannan koken nasa sai Allah subhanahu Ta'ala ya saukar da wannan ayoyin ko ya saukar da wannan ayan dan haka dai a wannan ayan tana magana akan ce girman laifi na mutumin da ya kashe mutum ko mun sani malamai har saɓani suka yi shin amma wannan inda gangar ne kamar za mu gani a ayan gaba sun yi saɓani wai shin Allah ma zai yafe ma mutum ko ba zai yafe ba idan ya kashe mutum ba a si saɓani akan kowane laifi Allah zai yafe ba matukan mutum na cikin musulunci kowane laifi ya aikata sai kisan kai kuma kisan kai da wanda ya kashe da bindigarsa da wanda ya kashe da sihirinsa da wanda yake zaton addu'a ne ma ya yi Sirrin sa kenan ko ya ɗauki sa ya ja ya kashe dukansu makasa ne illa kawai ya danganta da hukuncin shari'a akwai wanda shari'a ba za ta yi masa hukunci kai tsaye a nan duniya ba amma bai ɗauke mashi laifin kisa ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma kana mu'minin an yaktula mu'minan illa khata ba zai yi mu'mini ya kashe mu'mini ba sai dai da kuskure amma ba zai yi da gangar ba wa man qatala mu'minan khat'an saboda haka idan kaga mutum yana da awun musulunci ya zo ya kashe musulmi to ba mumini bane Allah subhanahu ta'ala ya ce shi kuma wannan nafahu Allah an hayyizil wujudi wato ba Allah yana cewa kada mumini ya kashe mumini bane balle a ce a'a in ya kashe ya aikata abin da aka hana shi a'a abin da Allah yake cewa mumini ba zai kashe mumini ba ya kore ne nafiyi ne ba nahayi ba ne ya kore faruwar mumini ya kashe mumini ne saboda haka a mumini ba zai ɗauki takobinsa ya kashe mumini sai dai za a iya ce a to ai ga sahabbai abubuwan da suka faru a tsakaninsu da sauransu to wannan duka yana cikin babin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe kuma ya hana halshen mu shiga cikin bincike a kansa amma asali mu'mini yana cikin sifansa na mu'mini ba zai kashe mu'mini ba ko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsananta yake cewa idan taqa muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fi nar Allah ya kare mu wa man qatala mu'minan khat'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu wanda ya shahadantar da mu'mini ya kashe mu'mini da kuskure to fa tahriru raqabatin mu'mina wajibinsa ya ‘yantar da wuyaye ya ‘yantar da bawa mu'mini anan nan kaga Allah subhanahu wata'ala wato cikin hanyoyi ba wani waje da Allah subhanahu wata'ala ya ce mallaki bawa amma wurare ba iyaka a cikin kafara da Allah subhanahu wataala ya ce yantar da bawa saboda haka ashe asali yanci ne a rayuwa Allah subhanahu wataala ya kawo musulunci ne don ya yaɗa yanci a tsakanin ɗan adam amma kamar yadda da duk muka sani Allah subhanahu wataala bai so ya ce wa mutane mutanen nan da suka kakkama suka mayar mallakansu rana ɗaya a ce duk ku yanta su ku rabu da arzikinku gaba ɗaya ku rabu da kuma sannan tsarin ginin zamantakewan al'umma a lokacin ba zai yuyu ba saboda ba bawan idan ba bawan ban san ko an fahimce ni ba wato a wancan lokacin zamanin da ke da bayi duk wani aiki da ƙananan mutane suke yi yanzu to bayi ke yi a wancan lokacin bawa ne ke hidima a cikin gida bawa ne ke aikin girki bawa ne ɗan aike bawa ne mai ƙwadugo a gona duk wani aiki da wani dai had karamin mutum wanda ake dan biyan shi dan lada a ajir karami ya je ya yi to bayi ke yin wannan aikin to rayuwar dan adam tana bukatan kuma wannan ba wai a diyan addinin musulunci ba ne. a tsari ne na rayuwar dan adam gaba daya a wannan lokacin in ka ga mutum da mutane a gona suna masa aiki to bayi ne su to kaga ba za a zo rana daya a ce hana bawa to duk wannan ƙananan ayyukan wa zai yi don haka dole civilization ya zama ya bi a hankali wajen canza wannan tsarin na bauta ta yadda ɗan adam zai zama ya sami wanda zai taimake shi cikin waɗannan ƙananan ayyukan ba tare da bawa ba ne wannan mutumin to shi yasa addinin musulunci ya sa a rika rabuwa da bayi a hankali a hankali saboda haka sai a rika nemo wasu hanyoyi da za a rika samu isti'adha da wannan aikin da bawa yake maka to sai a rika nemo hanyoyin da za a sami waɗanda za su yi alhali ba bayi ba ne mun sani kuma ko bature da ya shigo afirka abin da ya kawo shi kenan neman wanda za su yi masa wannan ƙananan ayyuka kuma har yanzu har yanzu kawai suna ne cewa ba bayi a aikace a a takarda a rubuce amma a aikace har yanzu ana mu'amala da mutane da yawa a kasashen da ake da'awan suke da'awan ci gaba ana mu'amala da mutane da yawa mu'amalar bayi har yanzu ko za a ga ɗan adam ne amma ba ya da haƙoƙi irin na sauran 'yan adam suna can muna karantawa muna gani a documentaries yadda ake yi a irin manya-manyan kamfanoni ɗin nan da manya-manyan gonaki na shuga na shinkafa da suke kasashen turawa yadda ake bautar da ɗan adam kaga mutum yana ciki yana aiki shekara da shekaru an kwace fasfot ɗinsa ladansa ma ba a bashi a hannu sai dai a ɗan bashi ɗan abin da zai yi bukatan shi na lalura sai bayan an ƙarar da karfinsa gaba ɗaya sai a mayar mashi da takardunsa na tafiya lokacin zai iya fita daga cikin gona kila yana cikin gona shekara ashirin talatin bai taɓa leƙo waje ba haka kuma har yanzu a kasashe da yawa wanda suke da'awan ci gaba sun su malil asaf kasashen musulunci suna ɗaukan mutane da sunan ma'aikata kaga ma'aikaci yana cikin gida bai taɓa leƙo waje ba shekara uku hudu biyar yana zaune an kwace duk takardunsa na rayuwa yana aiki kaman inji kaman inji kaman bawa dama dai bawan ne an kawo shi an saye shi an mai da shi bawa ne a hakika a aikace to duka wannan abin abu ne da yake nan duk da dai ana ta da'awan wayewa da civilization sauransu amma duka wannan abubuwa ne da har yanzu dan adam yana yi da sunan wayewan da yake da'awan wayewan ya waye din to addinin musulunci dai ya yi umarni da rabuwa da waɗannan bayin da 'yan tasu shahararren maganar sayyidina umar da duk mutane suka sani mata ista'battumun nasa wa kad waladatuhum ummahatuhum ahraran ko yaushe kuka bautar da mutane alhali iyayensu sun haife su 'ya'ya haka babu wani asali a cikin bautar da ɗan adam nan kuma an nasa aka ce bi sarfin nazari anil intima'at addiniya Allah ya ganar da mu a wanda ya kashe bawa mutum mu'mini to zai yanta bawa sannan kuma zai ba da diya ba da diya asalin shi wanda ya fara yin shi abdulmuttalib ne da wannan adadin raƙumi ɗari amma kalmar raƙumi ɗari ina son mu fahimta ya danganta ne idan mutanen ma'abuta raƙuma ne domin yanzu a ce ka za ka ba da diya raƙumi ɗari ya za ka yi ka samu raƙumi ɗari malamai sun yi maganganu da yawa akan nau'o'in wannan raƙuman yaya raƙumin zai kasance ko a mafi yawa dai sun tafi akan muhammasa ne raƙumi ɗari ɗin za a ba da jaz'a guda ashirin shine raƙuma 'yar shekara hudu wanda ya shiga ta shiga shekara hudu za a ba da hikko guda ashirin ita ce raƙuma wadda ta kai shekara uku za a ba da bintu labun guda ashirin ita ce raƙuma wadda ta cika shekara biyu za a ba da bintu mahaz guda ashirin ita ce raƙuma wadda ta shika shekara ɗaya sannan za a ba da ibnu labun Wata namijin raƙumi ɗan shekara biyu guda ashirin wannan shi ka kafaran kuskure Shi ne tauze ko da yake akwai maganganu in fact akwai hadisi ma duk da wannan taksim ɗin, shi ne taksim ɗin jamhurin malamai akwai wanda suka tafi akan a taksimul murabba amma dai wannan shi ne jamhuri kusan ulamaul amsar gaba ɗaya in an ce fuqahaul amsar na san an san wa ake nufi ko malaman al-madhahibul arba'a din nan da wanda suka bibiye su ah, gaba ɗayan sun tafi akan wannan taksimi amma kuma akwai hadisi saɓanin haka wanda hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina gatan ina zaton yana cikin sunan Tirmidhi kuma ingantacce yake cewa za a bada hikka talatin za a bada bintu labun talatin za a bada bintu mahad talatin za a da ibnu labun goma hadisi ne ingantacce amma ba a kan shi aiki yake ba al imamul qurtubi ma ya faɗa a tafsirin shi yace hattabi ya ce dukkan malamai bai ga malami ko ɗaya da yake aiki da wannan hadisin ba Allahu alam dalilin su na rashin aiki da zahirin hadisin kila suna da wani hujja da suka ga wata illa a cikin zahirin hadisin amma dai wannan yana nuna mana watan fuqaha yanda suke mu'amala da nusus kasan dai malamai ba za su taru gaba ɗaya su bijirewa hadisi ko a ce sun jahilce shi ba sun san da shi amma dai wata ƙarina wata latifa ta sa ba su aiki da wannan hadisin a yadda ya zo a haka ba to wato dai raƙuma ake bayarwa ga shi ne asali shi ne abin da kuma mun san dai asalin yadda aka samu bayar da raƙuman nan ko daga lokacin da abdulmuttalib ya so ya iftida'in ɗansa abdullahi bayan ya yi alkawarin yanka shi idan Allah ya bashi ‘ya'ya goma kuma saham ya faɗa kan abdullahi kuma ya yi ta ƙoƙarin iftida'in shi raƙuma don da asali raƙumi goma ne to amma abdulmuttalib shi ya mayar raƙumi ɗari manzan Allah sallallahu da ya zo kuma ya bar abin a yanda abdulmuttalib ya aje shi a nan ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا a da alƙur'ani ba inda aka faɗi menene diyatun din da alƙur'ani Allah dai ya ce wa diyatun musallamatun ila ahli menene diyan to dole sai ka koma hadisi da maganganun malamai da haka masu ganin cewa ba za a iya wadata dogara da alƙur'ani wannan ma yana cikin ƙalubalensu wannan ayar domin wannan ayar ba za ka sami hukuncinta a cikin hadisi ba a cikin alkur'ani ba sai ka koma hadisi sannan kuma idan mutanen ba ahlul ibli bane ba ahlul zahabi wal ba bane idan filani ne shanu gare su ya za a yi shi kuma babu a hadisi sai ka koma maganan malamai kai har in ba hakan ba har dukiyan ma babu a hadisi babu wani hadisi na manzan Allah sallallahu marfu'i wanda ya ce a diya na rai dinari dubu ko diya na rai dirhami dubu goma sha biyu ba hadisi marfu'i akan haka ijtihadi ne na sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda ya kawwama raƙuma dubu a wannan lokacin ya ga nawa za su iya kamawa ya kawwama su watan ya valuyin ɗinsu da dinari dubu don haka ba dan adam al'umman musulmi ba za su iya wadatuwa daga hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ba za su iya wadatuwa daga istinbaqat din malamai ولو ردوه الى الرسول واولى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ba za iya wadatuwa daga na waɗannan malaman domin su iya aikata addininsu ba a kamar yadda muka faɗi idan ba mutanar ba ma abuta raƙumi ba ne kamar yadda muka sani ana bin faɗi da raƙumi shine asalin abin da manzo Allah sallallahu ya faɗa kuma su mutane ma abuta raƙuma ne amma yanzu in zaka zo kana wannan bayanin da raƙuma da sauransu balle ma da yanda suke da tafasil ɗinsu ai za iya kara da ƙasa gaba ɗaya baka samu irin wannan raƙuman ba saboda haka mafi sauƙi sai a nemi kwatankwacin su a kima kiman kuma an yi kiman su da zinari da azurfa to amma darajan azurfa ya zo ya lalace saboda haka yanzu azurfa dubu goma sha biyu baya daidai da kuma dinari dubu darajansa ya faɗi kwarai saboda haka ba za a sai malamai suka daina amfani da azurfa daga baya bayan darajan shi ya faɗi shi ma dinarin da darajan zai faɗi za a ƙara komawa a yi takwimin raƙuman kuma kila a wani wuri za ka samu raƙumi ɗari ya wuce dinari dubu a wani wuri kuma za ka samu raƙumi ɗari bai kai dinari dubu ba ya danganta da darajar raƙumin a garin ko a ƙasan misali har yanzu a irin su niger raƙumi da nigerian ma ƙila ana samun shi ƙila irin su dubu ɗari uku da wani abu amma a in asalin ƙasar raƙumin hijaz su saudiya yanzu raƙumi in kana so sai ka cire kamar ƙila miliyan ɗaya da rabi ƙila ko miliyan ɗaya don ka sami raƙumi to kaga ashe valu ɗin yana bambanta kenan to asali kuma asali kuma addinin musulunci adalci yake umarni da shi don haka dai duk da haka za a yi amfani da wannan darajan na zinare saboda shi ya fi kama da tabbata bai cika canzawa ba daga waje zuwa waje ko darajansa ina da wani jumla da, ina da wani wani ijtihadi to <laughs> ko in ce dai ban san me zan kira abin ba don ban kai na yi ijtihadi ba amma ina da wata fahimta ina zato na taɓa faɗin ta nan ina zato amma fahimta ta ce ni kaɗai ni kaɗai amma ina ganin da za a aikata ta za a huta daga matsaloli da dama amma fa ba wajen wani na ji ba matsalar ribaɗin nan bashin banki da ruwa da menene da sauransu akwai hanya mai sauƙi da za a magance masa illa hanyar kawai akwai ɗan saɓani ne na malaman fikihu a ciki shi kuma sabanin malaman fikihu abu mai sauƙi ne rahama ne si'a ne ga al'umma imamu malik bai yadda ba amma imamu shafi'i ya yadda da irin wannan mu'amalan ni ina ganin haka ya fi dacewa a mu'amala a gani na shi zai rika zama ladarara wa ladarara. domin irin dukiyarmu kudinmu kuɗin dinmu currencies kamar na Nigeria wanda yake rawa hawa da tashi irin wannan akwai rashin adalci karanci kuɗin mutum miliyan ɗaya a daidai lokacin da yake daidai da dinari goma misali bayan wata shida ka dawo mashi da wannan miliyan ɗayan yana daidai da dinari takwas ko kuma haka kudin yake to maimakon wannan in ka zo za ka yi bashi a banki maimakon su baka naira shi kenan sai a bincika gold nawa ne sai ka ranci gold ina son rancen kuɗi naira miliyan goma maimakon a baka rancen miliyan goma sai a duba gram nawa ne na gold zai baka naira miliyan goma idan aka san gram nawa ne sai a baka rancen wannan gram din a takardu duka gram din gold aka ranta maka idan aka ranta maka ka karba in ka so nan take gaba su ka ce su baka kuɗin in ka so kar ma ka karba ka ce su baka kuɗin wasu malamai sun yarda da wannan ba ku bani kuɗin to gram goma din shikenan ka karbi kuɗi ka sa aljihunka ran da ka zo biya to fa ba kuɗi za ka biya ba gold za ka biya don haka sai a bincika yanzu gram ɗin gold da karanta nawa ne sai a baka in aka so ka ba da gram ɗin adadin da karanta in aka so ka ba da naira na valu ɗin wannan gram ɗin gold na adadin da karanta ba an zauna lafiya ba ba a cuci mai bayarwa ba ba a cuci wanda ake baiwa ba ni ina ganin wannan shine abin da ya dace ban ga malamai sun faɗa haka ba malamai in ba su faɗi abu ba to akwai wata illa da suka kalla amma dai illan bai wuce wannan ka'idar na sautin zari'a na ina da yake saɓani tsakanin malaman malikiya da shafi'iya ba wannan kuma matsala ce mai sauƙi gaskiyar magana Allah ubangiji ya taimake mu alakun da halin zinari dubu shine gram dubu hudu da ɗugo arba'in da ɗigo ashirin dubu hudu da ɗigo ashirin ina zato ko da ɗigo arba'in ko hamsin shi ne domin kowane gram ɗaya kamar dinari ɗaya kamar yadda muka sani da ɗigo ashirin da ɗigo ashirin kowane zinari ɗaya yana daidai da gram hudu ne 4.05 4.05 na gram shine zinari ɗaya dinari ɗaya to kaga in ka linka shi wannan gram ɗin dubu hudu kenan kila da digo ashirin shine zai baka a ah, dinari dubu to kuma kimansa shine a ah, diya na rai illa an ya saddaku sai dai idan su wanda za a ba su ce sun yafe ba sai an ba su ba waɗanda za a baiwa kuma kamar yadda muka sani su ne magada gwargwadon ansibansu gwargwadon rabansu a cikin gado haka za a baiwa sai dai idan wanda ya yi kisan shi kan shi yana cikinsu to ba ya da rabo ko ba ya da rabo idan misali mutum ne ya kashe ɗan uwansa da kuskure to in aka biya diya to shi ba ya da rabo cikin wannan diyar a a waɗanda diyan kuma yi wajaba a kansu wannan matsalar ita ce kaɗai matsala ɗaya a cikin addinin musulunci ko ko kila tare da wata matsala ta biyu wadda addini ya ɗaura wa wani laifin wani shi nan a musulunci watan ya ɗaura wa wani biyan alhakin laifin wani domin ƙa'ida a musulunci wala ta ziru ziratun laifin wani baya shafin wani amma a nan wajen diyan rai to addini ya ɗaura wa dangi asaba magada da asibci su ne za su fito da wannan a kisan kuskure banda kisan gangar in kisan gangar ne daga dukiyansa ne amma in kisan kuskure ne to magada da asibci su ne za su bada su ake ce ma'aƙila su ne za su haɗa wannan raƙuman su bada su fanshi a matsayin diyan laifin da ɗan uwansu ya yi malamai suka ce har a nan ma in aka kalla kallo mai zurfi za a ga ba wai addini ya ɗaura masu laifi ne cewa ba su kula da tarbiyyan ɗan uwansu ba sannan kuma ba su kare shi sun hana shi aikata laifi ba domin duk da kisan kuskure sunan abin amma kisan kuskure yana da muƙaddimat. to inda ba a bar shi ya shiga cikin abin da zai aikata wannan wasu malamai suka ce a'a dalili tun da kisan da kuskure ne to sai aka ce mujtama su haɗu saboda a sami takaful ijtimai a sami taimakon juna a cikin mujtama ba da gangar yayi ba ɗaya daga cikinmu ne ya je ya yi accident da mota ko ya je ya dai wani abu ba da gangar ba to sai mu haɗu mu haɗa ƙarfi mu taimake shi kar mu barsa shi kaɗai a ah, wadiyatul musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaku fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatil mu'mina idan ya zama daga wasu jama'a ne wanda suke makiyanku abokan yaƙi to ba za ku ba su diya ba ko abokan yaƙi suna ku, ta za ku ɗauki kuɗi ku ba su kun karfafe su kenan akan su ci gaba da ku. dan haka shi wanda ya kisa ne kan zai yi kafara zai yi zai yi azumi idan ba ya da halin yan tabawa amma ba maganan ba da diya kuma ina fatan mun fahimta nan wajen akwai matsala muhimmiya akwai matsala muhimmiya ita ce baiwa masu garkuwa da mutane kuɗi don amfanshi ɗan adam idan har allah subhanahu wa ta'ala zai hana baiwa makiya na yaƙi kuɗi don kar ka karfafe su ci gaba da yaƙanku to <clears throat> ina ga mutanen da don zalunci da ta'addanci za su zo su kama mutum su ce sai an ba su kuɗi an haɗa musu kuɗi sannan za su sake shi ku haɗa kuɗi ku bayar a saki wannan mutumin haramun ne laifi ne idan a cikin kuɗinsa ya ga dama shi da kansa ya cire cikin kuɗinsa ya fanshi kansa to wannan ya ga dama amma ba shi ne abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaben masa ba ko hadisin Abu Huraira na Muslim wani mutum ya zo ya sami manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasul ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali qala la tu'tihi qala fa in qatalani qala faqtuluhu qala fa in qatalani qala fa anta fil janna qala wa in qataltuhu qala fa anta fa huwa fi an-nar ya ce ya rasulallah wani mutum ya zo ya sami manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ne ya zo yana son ya kwace kuɗi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karka bashi karka bari ya kwata ya ce to ya rasulallah in ya yaƙe ni ya ce yaƙe shi kai ma ya ce ya rasulallah in ya na kashe shi ba ya ce yana wuta ya ce in shi ya kashe ni ba ya ce kana aljanna saboda haka bai halatta ba ka ba mutum kuma sannan wannan bayar da kuɗin wato a babin saddu zari'a babin toshe kafan barna daga cikin mafi girman hanyar toshe wannan kafan shine mutumin da yake wannan barnan ya san duk abin da zai yi ba za a bada kuɗin ba da haka a ƙarshe shi zai wahala ya barnan kuɗin shi na abincin da ya ba wannan mutumin ya barnan bullet ɗinsa kila da ya amfani da shi ya kisan da lokacinsa amma ya san cewa ba za a bada kuɗin ba wanda duk kuma aka zo aka kashe lokacinsa ya yi Allah ya ji kansa da rama shahidi ne dan aljanna ne ina fatan mun fahimta to idan al'umma ta tsaya akan wannan ka'idar da musulunci ya aje za a magance wannan bala'in za a magance wannan bala'in amma matukan dan adam zai mutane za su ci gaba da bada kuɗi don su fanshi nasu to matukan waɗannan wanda ake ba kuɗin za su ci gaba da amfani da kuɗin don nemo wasu makaman don ci gaba da firgitar da mutane da mai da abin da ya tsayayyen sana'a wanda har zai zo ya fi ƙarfi jami'an tsaro ya fi ƙarfin kowane irin hanya da za a bi don a dakile shi don haka mafi girman hanyar hanawa shine saddu zari'atihi ya san cewa wallahi in ya kama mutum sai dai ya je ya yayyanka shi ya gunduwa gunduwa da namansa amma akwai wani bawan Allah a katsina Allah ya ji kansa da rahma kuma yana daga cikin rauninmu ya kamata a ce wannan mutumin iyalinsa da ‘ya'yansa da iyalinsa ba su ƙara shiga wahala ba kuma al'umma sun ɗauki nauyinsu Allah ya sa an yi ɗin ko wanda aka zo ana ciniki a cinikinsa shi da danginsa ya karɓi wayan a hannun barayin ya ce kar ku ba su ku bar su kashe ni Allah ya ji kaina lokaci na ya yi masu wasiya kenan ba a ƙara jin labarinsa ba da al'umma duka za su koyi wannan to amma muna san rayuwa kwarai ga shahada Allah ya bamu shi kuma lokacin nan dole za a zo masa dole za a zo masa in baka tafi yanzu ba za ka tafi daga baya kuma ni ina ganin wannan dama ce ma ta mu gwada jihadi kila Allah ya kawo mana jihadi ne ko Allah ya kawo mana jihadi ne da arha idan har irin waɗannan suka kama ka to ga dama nan na jihadi kawai Allah ubangiji ya sa mu cika da imani Allah ya karɓi shahadar mu shikenan to idan al'umma suka tsaya akan wannan wanda kuma shine abin da wannan ayar take nuna mana fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fataharu raqabatil mu'mina amma ba magana diyatun musallamatun ila ahli ya zaka yi ka ba mutane kuɗi kuma ka karfafe su wanda za su zo su yaƙe ka su cuce ka wannan ya sha bamban da iftida'ul asir yana da hukuncin shi daban ana cikin yaƙi a kama fursunan yaƙi daga cikin al'umma shi kuma hukuncinsa daban ne saɓanin wannan da nake magana gaba ɗaya amma shi daf'ul mal lil bagi as-sa'il to wannan gaskiya baya da wata fuska ba wani dalilin da za a zo mutane suna takura kansu suna wahalar da kansu don su haɗa kuɗi su fanso Soyayyenmu da rayuwa da soyayyenmu da 'yan uwanmu ya sa muke haka amma gajiyawa ne gajiyawa ne ba abin da ya fi kamata ba kenan Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila wa raqabatin mu'mina idan ya zama daga cikin mutanen da akwai alkawarin zaman lafiya ne da tsakaninku da su kafiran amana to su za a ba da diya diyan nan bai kai diyan rabi ne na diyan mu'mini musulmi idan ahalul kitabi ne a idan ba ahalul kitabi bane mashirkai ne to sulusa al'ushir za a bayar to wannan dai matsala ne da malamai suke maganganu da yawa amma akwai ta matsala da tafi waɗannan muhimmanci sai dai lokaci ban san ko zai taimake mu ba zan barta zuwa gobe shine matsalan diyan mace a kisan kuskure za mu bar wannan matsalar insha Allah zuwa gobe tana da muhimmanci kwarai ban san abin da ya rage na minti biyar kuma na san akwai tambayoyi zai ishe mu ba don haka za mu haƙura a diyan mace a kisan kuskure matsala ce muhimmiya a wannan yana tambaya don Allah ya halatta mutum yana bin mazhabar malikiya sai ya ɗauki hukunci a wata mazhaban kamar shafi'iya saboda hukuncin da ya fi sauƙi idan ya kai makamin istin batsi ya gano hujja ya gano dalilan da malamai suka sa suka karɓi wannan da sauransu babu laifi amma idan kawai dan bibiyan sauƙi ne to ba kyau ana kiran abin talfiki babu kyau a wannan tambayan wajen alkali za su je tambaya ne da ya shafi a li'an don haka da allah su je wajen alkali wato mutumin da ya wa matan shi kazafi cewa a a ɗan da ta haifa ko yake cikinta ba ɗansa ba ne da allah su sami alkali Allah ubangiji ya kyauta za a yi wa yarinya karama ƙarin gashi saboda ado <laughs> to ba ni da wani nassi da ya ce za a yi ko ba za a yi ba amma a zahiri haka ban ga wani illa ba ban ga wani illan yi ba duk da manzan Allah sallallahu alaihi wa ya yi magana sinfani min ahlin nari lam arahuma nisa'un kasiyatun ariyat ru'usuhunna ka asnimatin buhut ko la yadkhuluna aljannata wa la yajidna rihaha kuma sannan alwasilatu wal mustawsila a wancan daya hadisin to duka dai malamai sun yi maganganu to amma ni in an bar ni zan ce ba wani abu zan ce ba wani abu yarinya karama ce kwalliya ne dama gashin nata ba wai wani dan sha'awa wani zai gani ko wani abu ba ban ganin shi wani abu gaskiya ya halatta ga driver ya dinga yin kaso kwarai ya halatta matsayin sallar wanda ya mace take tsallakawa ta gabansu kasan matsala ne ta saɓani shi ketarawa ta gaban mai sallah gaba ɗaya ba kyau a ah, hadisi ya zo na abu huraira da ban da shi ma wasu sabon cewa ina standin na abu huraira din ne cewa mace tana karya sallah in ta ratsa ta gaban mutum ko sai da tuna aisha ta ce shine dalilin ma da yasa ta kawo wannan hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah wa yawm bayna yadayhi idan zai yi sujada ya dauke kafanta idan ya ta ɗago daga sujada kuma ya mayar mata da kafanta ta ci gaba da baccinta saboda haka dai shi itirazin gaban mai sallah gaba ɗaya ba kyau wanda ya itirazin kuma na mace da sauransu matsalan saɓani ne abin da muka sani a mazhabin malikiya ya tambaya game da ɗaga muryar mace a mazhabin malikiya shine ɗaga muryar mace yana daidai da sirrin namiji bacin abin da kila mutumin da yake mulasik da ita zai iya jinta amma ba za ta ɗaga murya yadda gari za a ji ta ba na san matsalan sabani ne amma dai na faɗi fatawa mashura a malikiya ya ce meye bambancin observation ɗina da na yanzu akan gold da kuma bambancin rancen dala a mayar da dala kwarai ai da abu ɗaya ne idan ka zo ai dama bai halatta a ranci dala a mayar da naira ba bai halatta ba dama wannan Ƙaulan wahidan to idan ka zo za ka ranci kuɗi naira to ana tsoron saboda dala ta ɗan fi stability sai a ce a'a naira kake so amma mu dala za mu baka in muka baka dala sai mu canza sai mu baka naira a valun wannan dala ɗin a wannan lokacin idan ka dawo mu ma kiman dalan mu za ka biya mu da shi ba laifi a lissafin kiman dala a mazaban shafi'iyya sai a ce mun saya abin da ya bi dacewa ka canza dalar yadda ka karɓe ta ka dawo da ita ka miƙa ta su ma su baka dalan ka karɓa tukuna sannan ka canza ta shine abin da ya fi dacewa ai dama ni na fi ganin haka shine daidai amma irin kuɗaɗenmu da suke hawa da sauka sosai akwai rashin adalci ƙwarai a cikin mu'amala da yake faruwa a lokacin da ko muna kokarin mu kula da adalci ne muka tsaya akan figa cewa in ka karbi goma ka dawo da goma amma ka karbi goma lokacin yana goma ne ka dawo da goma lokacin yana takwas ko da yake malamai sun yi istidrakin wannan matsala suka ce idan bambancin ya kai sulusi to za a koma kima idan ka karbi naira miliyan ɗaya a 2010 sai ka tashi dawo da ita lokacin 2010 dala tana naira 170 ko da 60 ko da 80 misali sai ka dawo da ita yanzu 2021 dala tana kusan 500 to ba za ka dawo da naira miliyan ɗaya ba saboda darajanta da ya karye ya lillinka kan sama to matukan karyewan darajan ya kai one third misali lokacin da ka karba yana ɗari uku ne lokacin da ka dawo da shi ya kai 400 to ba za ka ce 300 za ka dawo da shi ba yanzu kuma kima za a koma ba ba figa ba value za a kalla ba figa din ba kuma ba riba ba ne wani ya ce ya sami jam'in zaman tahiya bayan sallama wani zai iya bin sa to sabani ne wasu na ganin wani zai iya bin nashi amma dai ai bai sami jam'i ba mutumin da ya rasa ruku'u ai ya rasa sujada ko so da haka shi bai sami jam'i ba to amma masbukin da ya sami ma sashin jam'in wasu na ganin wani zai iya bin nasa ba matsalan saɓani ne kuma gaskiya akwai hadisi da ya nuna haka wani ya ce mutum ne yana azumin kafara sai tafiya ta kama shi zai iya ajiye azumin ba zai yi ba da zai yi ba dalilin da zai sa ka ajiye azumin kafara in ka ajiye sai ka yi isti'nafi ko da dalilin azumin ramadana ne ko sallah waye kai ka kawo shi daidai lokacin sallah ai ka san lokacin da lokacin sallah ba zai iya tiradi ba sai karka kawo da yake akwai matsaloli a game da ayin da muke cikin karanta wanda ba mu bayanin su ba kila mun sami lokaci gobe za mu bayani mutumin da ya zo sallah sai ya sami liman ya riga ya taso daga ruku'u na raka'a na biyu ba ya sami wannan sallan ba wato sallan juma'a saboda haka in ya zo shi liman ya riga ya taso daga ruku'u raka'a na biyu shikenan shi bai sami juma'a ba a sallan azahar ta kama shi to wannan ya yi wata tambaya da ni ban iya karanta irin waɗannan tambayoyin ba suna mun wahala ni ba filatani ne ya yi haƙuri amma a takaice sashin da ya fi muhimmanci a cikin tambayan shi shine inzal ba da sha'awa ba to wannan ba zai warware azuminsa ba azuminsa yana nan bai warware ba Allah kuma ya bashi lafiya a wancan cutar nasa da ya faɗa Allah ya warkar da shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi magani cewa ya ma'ashar shabab an istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija' a abin da yafi kamata a karanta lokacin sallan gawa to matsalan sabani ne wasu malamai banda malikiya sun tafi akan kabbara na farko za a karanta fatiha na biyu za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam na uku za a yi addu'a ga mamaci na hudu za a yi addu'a ga sauran musulmai gaba ɗaya ga sauran al'umma ah, amma dai an yi saɓani wannan dai da yawa daga cikin malamai abin da suka tafi a kai kenan addu'an mamacin ko mun sani ba kawai kai ta Allah ya ji kansa ya sa ya huta Allah ya sa aljanna makomansa ba sai ka iya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ba ba sai ka iya wannan ba kawai Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta wani mutumin kirki Allah ka sa aljanna ne makomansa yayi Allah ya ji kansa yayi a wani ya tambaya addini ya cika ko ana samun wani ƙari addini ya cika ba abin da zai iya zuwa ya ƙara addini a shi amsan tambayansa a takaice ya yi wani tambaya wanda yake yana bukatan bayani mai faɗi cewa mutum zai iya bauta wa Allah da wani abu da Allah ya masa ilhama ko ya ganar da shi wato bautan Allah ba a bautan Allah da komai sai abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya zo mana da shi amma idan addu'a ne kamar wani addu'a ka same shi ta hanyar ilhama ko ta hanyar wani to wai ce maka ba za a yi ba sahabban manzan Allah sallallahu wasallam itace ma suna jin sa yana addu'a su dauki addu'an su fara yi sannan malamai da yawa yanzu misali hadisa salatin nan na malaman shafi'iyya wanda suka ce ya fi kowane salati Allahumma salli ala Muhammadin adada ma zakarahu zakarahu zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun ko kullama zakarahu zakiruna wa kullama ghafala an zikrihil wannan wani hadisi ya zo da shi ba wani hadisi da ya zo da shi amma malamai suna ganin cewa shine addu'an da ya fi kowanne lada a ganin su su malaman shafi'iyya din wanda muna yawan wannan bayanin ba lokacin da zan ta bayani a kai a yi haƙuri da ragowar tambayoyin zuwa gobe a don haka ba laifi mutum allah ya ganar da shi wani addu'a ya yi ko makamancin wannan shi abin da ake nufi da cikan addini shine ake saɓani na ba mu misali a cikin sallan tarawihi ko imamu malik da ya ce a ƙara rakawo su zama 37 na tarawihi ba yana nufin ya yi ƙari a addini ba ne